Yeah, we suspended the collection of results because the recent electoral commissioner, who was um, uh, not appointed and not authorized to now announce the, uh, the governorship election results. Commissioner labaru da ilmantar da masu kada kuri'a na hukumar Festus Okoye ke cewa jami'in zaben ya sanar da sakamakon ba tare da yana da hurumin yin hakan ba, da haka har yanzu da sauran magana kenan kan sakamakon. The, the, um, the returning officer is already in Abuja. oko ya kara da cewa tuni kwamishinan zaben ya iso Abuja don yin taro da shi a talatar nan, kuma babban jami'in zaɓe ne ke da hurumin sanar da sakamakon. Hakan nan za a yi taro da sauran jami'ai da suka gudanar da sauran zaɓe a Kano, Kebbi, Abia da sauransu. we will look at what has happened, look at the situation, and then uh, um, and I get the, the returning officer to go back and conclude the collation. Uh, so within the week, I'm sure that. Kwamishinan uh, ya ce hakika za a koma Adamawa don ci gaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben, kuma hakan mai yiwuwa ne ma a fara daga talatar nan. Tuni dattawa da masu fashin bakin siyasa ke bukatar al'ummar Adamawa su jira mataki daga hukumar zaben da kaucewa duk wani yanayin da zai kawo hargitsi. Dr. Mahadi Abba wanda malami na jami'ar Modibo Adama na daga cikin waɗanda ke bin sakamakon zaben da ba da shawarar sauraron hukunci daga hukumar zaben ta ƙasa. Lallai ba kammala haɗa sakamakon zaɓe da aka rage jiya da aka watse ba. to wannan mu ba mu sani ba ko daga baya aka je aka haɗa aka zo aka zo aka ba mu wannan declaration ɗin? ba mu sani ba amma duk wannan um, shine za a je a tantance a abuja a sanar wa jama'a abin da ake ciki muna sauraron abin da Abuja za ta gaya mana. mu 'yan adamawa masu bin doka ne ba mu zaton za a yi wani fitina mu saurara duk abin da doka ta ɗauka shi za a yi yanzu aka ce a tattara gaba ɗaya tafi abuja in an je abuja duk abin da aka samu abuja mu sakamakon da aka gaya mana mu adamawa da shi za mu amfani da shi aisha binani ta abc wacce a yanzu haka yar majalisar dattawa ce na kalubalantar gwamnan adamawa umar fintiri na pdp a zaben da ya ja zare da ɗaukan hankalin jama'ar ciki da wajen najeriya nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya.